in ji cewar shugaban gangamin mrs comfort atta ta kungiyar ash foundation ta bayyana cewa aikata fyaɗe ya yawaita cin zarafin mata a ko kuma ka ji an yi wace kaza ko yarinya kaza kusan kullum kowace rana sai an kira mu akan kes hudu biyar har zuwa shida mamallakiyar baban tako foundation da ke garin bauchi hajiya zainab babantako ita ce ke kan gaba wajen tabbatar da sai an hukunta saurayin da ya aikata fyaɗe a kan wata 'yar shekaru bakwai sannan aka yashe ta a wajen masallaci a garin bauchi don bata ma kai shekara takwas ba gaskiya tana cikin hali na ban tausayi gaskiya bane akwai masallaci da kuma wani tsohuwar asibiti a tsakanin wannan gurin a nan ne da ya mata wannan lalata ya jefar da ita yaron an san shi a anguwan ana ganin kamar ya jima yana yi wa yara ma haka to amma kasancewa ba a ɗaukan matakai a kansu sai dai kuma matsalar da ke kawo tanaki ga yaƙi da batun fyaɗe shine yadda iyaye ke yin rufa-rufa domin kare mutuncin 'ya'yansu kamar yadda mahaifiyar yarinyar da aka yi wa fyaɗen ta nuna shiru ban ganta ba na ɗauka tana makwabta ne sai daga baya na kitan duba ta na ga al'umma a na mutane suna tare duka sai na ga yarinya na duba a wannan wajen sai na ganta na ga halin da take ciki to gaskiya a lokacin da inda ina da wani matsala kan to sai dai a yi gawa biyu inda al'umma suke nuna kuma karshe irin zai safi rayuwar yarinya har karshen rayuwarta irin sakarin an yi wasa sai yaro ya rasa mijin aure. a halin da ake ciki majalisar dokokin jihar bauchi ta amince da hukuncin kisa da duk wanda aka kama yana aikata fyaɗe kakakin majalisar dokokin jihar bauchi abubakar wa suleiman ya yi ƙarin haske kan batun cikin muhawara da aka dan yi a cikin ƙwarar majalisa a kowanne suke ba da madama suke ba da um, shawarar cewa hukuncin kisa ma ya kamata a yanke wa duk wanda aka sami shi irin wannan mummunan hali abdulhamid muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya